wannan shine ainihin kasar na biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan duniyar aljanu da shaidanu wanda ainihin muke gabatarwa a wannan ainihin dandali namu na salafiya da ke nan basarin zobarar muciya sabon garin zaria jihar kaduna najeriya allah maɗaukakin sarki ya taimake mu muna bayanai ne dangane da irin yadda aljanu allah ya yi su muka ce wani aljani Allah ya shi a iska wani Allah ya shi a maciji wani Allah ya shi a kunama wani Allah ya shi a kare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda ka ga bakin kare to shedani ne to yanzu bakin kare kare ne a kare amma kuma aljani ne a aljanin ma shedanu ka yi haƙuri kaɗan an jima za mu zo bambance maka mai bambancin aljani da shedani da ifritu da marid duk za mu bambance maka insha Allah ta'ala ma'ana yanzu daga ciki akwai ainihin wato aljanin da Allah ya yi shi a matsayin kare Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ainihin wato wani hadisi wanda ya bayyana wa ainihin sahabban shi yake cewa akwai ainihin wato wasu dabbobi da Allah maɗaukakin sarki ya shafe su da ya shafe su ya zan aljanu ya shafe su sai suka ainihin koma sai suka zama ainihin wato macizai ne yace alhayyatu mashul jinni yace macizai wasu aljanu ne Allah ya taɓa shafe su sai mai da su macizai to anan ba dukkan maciji ba fa akwai kamar yadda akwai wasu yahudawa da suka taɓa wa Allah laifi ya ce kada a yi su sai suka yi rana asabar da suka yi suna ganin sun yi dabara da Allah maɗaukakin sarki ya tashi sai mai da su birai wasu kuma Allah ya mai da su aladai to yanzu wannan magana ba cewa ake duk inda ka ga biri ka ce to wannan ba yahude ne duk inda ka ga alade a'a akwai wasu birai dai da ya zan asalinsu mutane ne Allah mai da su haka akwai wasu aladai da asalin su mutane ne Allah mai da su haka amma kuma babban malami al-Imam Ibn Hazm a cikin littafin shi al-Fisal fil milal wan nihal yace amma fa ba su kai labari ba da Allah ya mai da su waɗannan dabbobin sai halaka su ma'ana yanzu babu burbushin su kenan dan haka duk inda kaga biri biri ne duk inda kaga alade alade ne ba ba yahude bane ina fatar an gane to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhayyatu maskhul jinni kama musikhatil qiradatu wal khanazir min bani isra'ila ainihin akwai macizan da ya zan aljanu ne aka taba shafe su suka zama macizai kamar yadda aka taba shafe wasu bani isra'ila suka zama ainihin alhanzir alade suka zama ainihin birai wannan hadisi sahihi ne al-imamu ibnu hibban ya rawaito shi da shi da al-imamu tabarani da al-imamu abdurrahman ibn abi hatim arrazi sahihin hadisi ne abin da yasa na kawo mana wannan jama'a dan ka iya bambance yadda al'amarin yake kakka rikici dan kaga ane maka bayanin wata duniya ne wadda an ta rata ta da kuskure daga cikin mucizan da ake gane cewa wannan mucijin ba muciji bane aljani ne gashi bukhari da maliku suka ruwaito hadisi sahihi sa'ad da ake yakin ahzab ghazwatul ahzab ghazwatul khandaq sai wani sahabi rana ta yi kai ta take ta yi tsaka sai annabi ya ce mishi to kai tun da ango ne ai bai kamata ka wuni ka je ka dan kewaya ka ga amaryarka da rana ba sai ce to bari in tafi har ya tafi sai annabi ya ce ah, to ai tun da muna halin yaƙi ne sai ka dan rike makami ka tafi da shi ko da Allah zai kawo wani tsautsayi a hanya ka gare kana da dan abu rikewa ya ce haka ne sai ya ɗauki takobi ya rataya yana zuwa kofar gida sabuwar amarya sai ga ta fito tsirara babu ya eh, babu gele babu rufin jiki sai daga takobin shi zai datse ta sai ta ce a'a mai gida saurara shiga ga abin da ya koro ne yana shiga sai ya samu maciji ya taru ya fasa kai a tsakiyar daki da ya alkafura kawai sai ya sare maciji shi ma sai ya faɗi sai suka mutu tare sai aka zo aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da ka tura shi ya dan je ga gida mai ake ciki kaji kaji abin da ya faru sai ce kai co mun yi bakin aljanu madina din nan wanda biyu ya ga miciji kai ya saurin kashe shi har sai ya yi mishi sanarwa sau uku yau in ka gan shi a gidanka sai ka tsaya ka yi ta maza ka ta maza kar ka gudu sai ka ce kai eh kana firgita mu kana cutar da mu kar mu sake ganin ka to idan aljanu yana jin ka don yana ji yana gani yana da hankali in ka sake ganin shi wata rana sai ka sake haka in ka sake ganin shi na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ka ambaci sunan Allah ka nemi taimako wurin Allah sai ka kashe shi sai Allah ya taimake ka akai to shi ne sai sahabban da suka rawaito wancan hadisi na saurayin can ɗazu sai suka ce da muka ji haka sai muka bincika sai muka gane sa'ad da ya je kashe wannan maciji ya sami sa'a ya kashe shi amma yan uwan wannan aljani da su ba su rikida sun zama maciji ba su kuma sai suka make shi shine sai aka yi karas ji sirrin kenan shi ya buge dan uwansu a maciji wato idan aljani ya rikida ya zama wata dabba in Allah ya taimake ka sai ka kashe shi a haka sai a ga gashi dabba ce macijin ne a kashe amma aljani ne Allah ya sa ka ritsa shi kafin ya sauri ya yi techniques ɗan dabarbarun da suke su rikida sai Allah ya baka sa'a ka kashe shi to in akwai yan uwan shi a kusa su kuma sai su buge ka sai a ga abin da ka kashe ya faɗi kuma kai ma ka hmm. faɗi kai ka kashe shi su kuma sun kashe ka ina fatar kun gane wannan ku karanta sharhin muwaffa ta al-Imam Malik ko da zarqani ne balle ku karanta al-Imam Ibn Abdul Barri at-Tamhid lima muwaffa min al-ma'ani wal asanid ina fatar an gane to idan kun fahimci wannan da kyau ran da duk kaga miciji gidanka kai kururuwa a ce a kashe a kashe za ku kaso jaraba ina daga cikin kuskure jama'a kun ga ashe akwai bukatar a sallaccen nan tamu duniyar aljanu ta sai ka je ka kaso jaraba baka sani ba a anguwan nan akwai yaro kanin mu ne yau kamar wajen shekaru goma sha bakwai da suka wuce ina nan ya kawo mini ɗinki na gwada shi da sallah za a ɗinki ya tafi nan hayin fuloti ya ce sai kawai sai ga maciji macijin an kashe shi ma gawar shi ya gani yara suka zo duk sai suka ƙetara shi kenan suka tafi shi sai ce a shi wallahi sai ya ci more ya tsaya ya samu ya bubbuge kan miciji bubbuge kan miciji sai ya taho yana tahowa gida an yi rasuwa lokacin a nan cikin daurawa mahaifin yana zaune wurin ta'aziyya yaro ya shiga gida sai kawai sai ga wani tsoho ya zo ya yi sallama da shi ya ce ba dai ka bugan mini kai ba to za ga yadda zan yi maka ina fatar an gane sai ce in kana son zaman lafiya je ka karɓo min kuɗi kaza ya faɗi adadin kuɗin a lokacin wurin babanka yaro ya zo ya karɓo kuɗin bai karɓo kuɗin ba na manta don labarin ya daɗe yanzu haka ma mai yiwa ƴan uwan yaron da iyayen yaron suna ji na jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to me ya biyo baya sai kawai ya zo ya rinka firgita shi ya rinka firgita shi to kwana ɗaya ne kwana biyu ne ko a wannan ranar ce masu yaro ya rasu kaga ajalin shi yayi da ikon Allah amma sai zan shine sababi to don haka idan ka ga kunama ko miciji za ka kashe ba kururuwa za ka yi wajen kashewar ba me ya kamata ka yi sai ka bi ka'ida idan kunama ce kai tsaye ita ba ba ta dokar kwana uku idan tsaka ce babu ba ta dokar kwana uku amma in ka zo ba kururuwa za ka yi ka zunduma ashar ba sai ka jawo kanka bala'i ka nemi tsari a wurin Allah ka ce bismillahi sai aka ce in ka ambaci sunan Allah ɗin nan ɗayan abu biyu zai faru kowanne alheri ne ko dai sadda ka ambaci sunan Allah ka ji zaka dake shi sai zan Allah ya taimake shi ya faɗakar da shi sai marma zai riga ka sai rikida ya buya shikenan kaga ka zauna lafiya shi ma ya zauna lafiya saboda ka ambaci sunan Allah ko kuma sa'ad da ka tafi zaka buge shi ɗin nan in Allah bai bashi sa'a ba nashi ajalin yayi kai kuma sai zan Allah ya tsare ka daga sharrin yan uwan nashi kenan ko kun fahimci wannan da kyau jama'a duniyar aljanu da shaidanu Allah madaukakin sarki ya taimake mu to amma in maciji ne idan ka gan shi za kashe shi idan a gida ne ko a gona ba a daji ba in a daji ne ba shi ya tafi ka tafi mana me haɗa ka da shi a daji kawai mutum direba ya wuce ya ga maciji sai ce a ba za mu tsaya mu ci more eh direba me haɗa ka da shi salin alin ya wuce ka wuce ka tafi mana ina fatar mun gane amma yana daga cikin kuskure haka siddan ka ga maciji bai ci maka ba bai sha maka ba ba a mahalli ba kuma ka kashe shi amma a gida ne ko a gona ko a ofishi ko a kasuwa to aka ce sai abu wannan ladabin na sanarwa to in ka sanar da shi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ka nemi taimako wurin Allah sai kashe shi aljanu suka yi rikida su zama tsaka ga kuma shari'ar musulunci ta ce wanda ya kashe tsaka duka ɗaya lada ɗari da tsintsiya ce da gora da takalmi duka ɗaya in kai ya tsaka ta mutu kana da lada ɗari in sai da ka sake duka na biyu ai rage in kai ta duka to ka ci mura kawai ba ladan komai ina fatar mun gane don haka ake so a samu madoki ba wai sai lallai tsintsiya ba ko me in a ƙasa take ma zaka iya tsalle ka kanta ka dai kashe ta kwaf ɗaya ba dan komai ba hadisi sahihi cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ita tsaka algunguma ce sa'ad da aka saka annabi Ibrahim a cikin wuta ita ce ta rinka kaiwa da komowa tana hura wutar saboda bakinta dafi ne guba ce kamar abun walda tana hurawa wuta annabi ibrahim tana ƙara haɓaka shine annabi ya bada fatawar a kashe ta jama'a kun fahimci wannan to amma in za ka kashe ta kaji sai ka ambaci sunan Allah sannan binciken ilimi ya nuna muguntar tsaka kamar yadda cewa annabi Ibrahim din nan tsaka in ta same ka a ɗaki kana kwance sai ta zo ta hura idan ka sai ka waye gari ido ya makance in ta samu gishiri ko gari sai ta yi birgima a kai wanda bi ya ci gishirin ko ya ci garin sai cuta albaras sai ta kama shi abin da ake kira ruwan zafi sai ga kamar an watsa wa mutum tafasasshen ruwa jiki ya yi ruɗu rudu duk tsaka ce ka karanta damiri cikin wancan littafi da na faɗi hayatul hayawanil kubra Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi wannan lacca za ta ainihin ci gaba muna masu ainihin cewa yana daga cikin tambayoyin da muke so mu amsa a cikin wannan dandali shine nau'ukan aljanu nau'ukan aljanu mun karanta a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi irin yadda suke rikida ko to ya zo cikin wani hadisi sahihi wanda al-imam tabarani da hakim da baihaqi suka ruwaito shi annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam aljinnu thalathatu asnafin aljanu nau'i uku ne sinfun lahum ajniha akwai nau'in farko suna da fuka-fukai yatiruna fil hawa'i suna ainihin wato tashi suna bin iska wa sinfun hayyatun wa aqarib akwai kuma nau'i na biyu su kuma Allah ya yi su ne mucizai ne kunamu ne wa sinfun yahulluna wa yad'ununa akwai kuma waɗanda su kuma suna sauka ƙasa su yi tafiya kuma suna ainihin iya tashi din to kaji wannan nau'uka da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar gaba ita ce ina aljanu suka fi zama ne kowa ya san ɗan adam in ka cire bafulatanin daji ya fi zama a ina a gari a gari fulani ne suka fi zama a daji fulanin dajin banda irin mukan shanu sun kare mun gudu amma asalin fulani ina suka fi zama daji to kaga nan wannan ya saba ɗabi'ar mutum a ɗabi'ance mutum ya fi zama a ina a gari to amma aljanu su ina suka fi zama aljanu sun fi zama a duk inda yake wurin ƙazanta ne ban ɗaki aljanu na taruwa da bola juji aljanu na zama nan sannan aljanu na zama shuri inda shuri yake aljanu suna zama a sahara wurin da yake ba kowa aljanu na zama a daji suna zama jikin kuka suna zama jikin tsamiya suna zama jikin timfafiya duk waɗannan wuraren zaman su ne in ka fita daga waje kenan in ka zo daga cikin gari kuma aljanu suna zama banda ban ɗaki da muka faɗi sannan duk inda ake yankan dabbobi musamman ba a ambata sunan Allah tunan suna zuwa suna shan jini inda ko ake ambata sunan Allah to ƙazantar da ke tattaruwa a gurin nan suke zuwa su suna da sha'awar ƙazanta ne sannan suna zama dokin ƙofa, wannan zaman dokin ƙofa neman fitina ce gidanka ne ɗakinka ne kana da yancin ka kai ka komo sai aljani sai zo ya zauna sai kuma ya ce ka taka shi don haka zai rama kaga wannan tsogala ce sannan annabi ya faɗi aljanu suna zama tsakanin rana da inuwa da zai sai a gyara wutan nan da Allah ba da sai na faɗi ba ina fatar an gane suna zama tsakanin rana da ainihin inuwa to shi shikenan insha Allah tsakanin rana da inuwa wannan hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a dan haka annabi ya hana zama tsakanin rana da ainihin inuwa ka zauna wani bangaren ka yana rana wani bangaren ka yana inuwa dalilin farko shine wannan wuri yanayin zama ne na aljanu dalili na biyu yana haifar da jante saboda kana haɗa wa jikinka sako biyu a lokaci ɗaya nan zafi nan sanyi yana zuwa to sai jikin sai kasa karɓen su gaba ɗaya sai zazzaɓi, sai ya faru sallallahu alaihi wasallam wannan duk karatu fa daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimci wannan jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu to bayan wannan in ka gane haka sai ka gane ashe hikimar da ta sa kenan idan zaka shiga ban ɗaki sai ka yi addu'a a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith Allah ka tsare ni daga shaytanu maza da mata haka ake yi in za a shiga ban ɗakin ba sai an shiga ba kuma ba wai in ka zo zaka tsaya ne kai birki ba sai ka gama addu'a ka shiga a'a ai ka taho dama kana jin fitsari ko kashi ko amai ko wani abu da zaka yi idan ka tashi kana ka a tsanaki kana dab da zaka shiga ban ɗakin sai kai Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ba daga murya ba kai duk duniya a ji ba a'a kai da kai za yi Allah ya ji ya tsare ka sai babban malami al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim ya faɗi a cikin littafin at-Tibb an-Nabawi yace mafi yawancin cututtukan da mutane suke fama da su a gonayensu da azzakarunsu kamar gwaiwa kamar mutuwar azzakari kamar bakara rashin haihuwa da cutar gonorrhea da syphilis irin waɗannan cututtukan sanyi yace suna kwaso su ne saboda rashin kula da addu'a da ladabin shiga ban ɗaki da shari'a ta ce yace amma mutumin duk da ya kula da irin waɗannan addu'o'i Allah maɗaukakin sarki yakan tsare shi sai ibnul qayyim ce. kai al'amari ma ya kai ma mutumin da ya shagaltu baya addu'o'in shiga ban ɗaki yakan shiga ban ɗakin a ɗauko shi ranga-ranga a ce ya samu farfadiya ko shanyewar jiki ya ce ba a san cewa aljanu ne suka buge shi saboda me saboda rashin ambatan Allah ya kai dan uwana ka ji fa hadisi manzon Allah ne wannan malamin ya maka sharhin shi dan al'amarin ya fito to in ka ambaci wannan addu'a fa aka ce sai aljanin duk sai su jujjuya fuskar su sai su baka wuri ka gama abin da kake ka shiga lafiya ka fita lafiya in ka fito kuma sai ka ce ghufranaka Allah ina roƙon gafararka ina yi wani kuskure lafiya kalar za ka rayu in ka kula da waɗannan jama'ar musulmi mun fahimci wannan da kyau ko to sannan kuma ibnu maja da ahmad suka rawaito sahihin hadisi annabi ya ce kariya da suturar da ke tsakanin ɗan adam da aljani in mutum ya zo zai cire tufafin shi ya ce bismillahi duk sanda ka zo za ka cire riga singileti wando rigar mama siket menene ka cire sai ka ce bismillahi inda aljani wurin sai ya kauce baka wuri ba zai cutar da kai ba ta hanyar ya taɓe ka ko kuma ya maka abin da bahaushe ke kira tusar jaki ko ka san cewa tusar jaki aljani ne yake haifar da ita ko ka san cewa tawada da kake gani kana cewa tawada Allah aljani ne karatu zai zo kansu ka bi mu a hankali duniyar shaitanu da aljanu ke nan sha abin da ake nufi da tusar jaki sai ka ga mutum wani kurji mai karfi ya fito mishi a kan hanci ko a gefe to ba wai tusar da a'a harara ce kambin baka ne na aljani in ya ganka ya ji haushinka sai wannan abu ya fito ko kuma sai ka ga baki ya diga sai ka ji yara suna cewa tawadda Allah uku nake da ita ayya wani aljani ne aljani ne ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki taimake mu hadisi ne sahihi fa yazo da haka daga sahabiya uwar mumine ummu salama annabi ya shigo gida sai ya ga wata yarinya da tusar jaki ko kuma tawadar Allah ina faɗi da hausa ne jama'a dan a gane sai aka ce mishi inna biha safa'a sai ya ce ai inna biha nazaratun min aljinni tana da tusar jaki tana da tawadar Allah sai manzo Allah ya ce aljanu ne suka yi mata hasada suka harare ta yace istarquna haku ne mu malami ya mata karatu hatta tusar jakin ma kaji akwai addu'a da ake mata sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to idan ka fahimci wannan da kyau duk sanda baka shiga ban ɗaki ya kai ɗan uwa sai kai addu'a kar ka shiga kana waka kar ka shiga kana kantire kantire kayan rijista ga aljanu kenan sai maka abin da za su ka shiga kai addu'a ɗan uwa in ba ka kana kantire kantire kai ma shaidani ne kenan kaga wanda ya wani zai buge wani kenan Allah ya kiyaye tambaya ita ce shin ko aljanu na cin abinci kamar yadda muke cin abinci shin aljanu suna sha kamar yadda muke sha shin aljanu suna shaye-shaye irin na daɗi dinnan su sha zoɓo su sha mirinda su sha giya su sha lamurje shin suna shaye-shaye su ma misali wannan ita ce tambayar da ya kamata ainihin a ansa hadisai sun zo ingantattu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa aljanu suna ci suna sha ina hadisan nan suke bari mu ji abin da imamu muslim ya rawaito daga sahabi abdullahi ɗan umar ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi idan ɗayan ku zai ci abinci ya sa hannun dama ya ci in zai sha ya sha da hannun dama ka ji dan uwana ko ti zaka sha sai ka rike burodin da hannun ne hannunka na hagu ko ka aje shi a ƙasa sai ka gutsuro shi da hannun dama sai ka saka a baki ka ci sannan sai ka sa hannun dama ka rike kofin sai ka sha amma gayu za su ce maka cas kurege za su ce maka ɗanci rani ne kai ba kauye ne gayu suna da hadari jama'a ba za su bari abu sunna ba gayu <laughs> za su yi maka tsaya gayu <laughs> saboda gayu gayu zai rike da hannun hagu ne ya dan yi haka eh. gayu mutanen Allah manya da babban wani shi ba ya son ya buga ne eh ina fata an gane yawa amma ba daidai ba ne, ba kyau a ci da hagu sai ka sa hannun dama din sai ka ci saboda gayu in baka yadda suke ba za ka zauna lafiya ba sai ka sa hannun dama ka gutsuro dan dama in ka gutsuro din ne za su ce ka buga to sai ka sa hannun dama sai ka dan rike dan ka dan tafi tare da su amma ka dace da su sannan sai ka ajiye sai ka ɗauko kofin sai ka ci sai ka zauna lafiya da su <laughs> ina fata an gane to shine sai manzo Allah ya ce ai in ɗaya zai sha ya sha da hannun dama sai ce fa inna shaifana domin shaidan ya kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi shaidan ne yake sha da hagu shaidan ne yake ci da hagu don haka ka duba ba mun yi magana tarbiyya ba nan muka ce in baka yi tarbiyyar ɗanka ba zai taso ya zama buri sarkin ɓanna ka duba da wahala a haifi yaro ya fara cin abinci da dama saboda shaidan ne zai tafa shi gaba sai ga da hagu A a yi, yi, a yi, sai ka yi da gaske duka kuma baya sa ya ci da dama da lallaba shi zaka ringa in ya sa hannun hagun sai ka ce wane eh sa hannun dama wanke wannan a hankali har ka yaki shedan amma an kana bugun shi ka tafi bai san me yayi ba to ka taimaki shedan akan shi kenan shedan ya batar da shi shi kuma ka bugai in aka tambaye shi me babanka yayi me babanka me kai babanka sai ce ni dai kawai na cin abinci ya buge ni dan baka faɗa mai ba bai gane kuskuren ba dan baka taɓa koya mai ba kuma ko ka koya mai ya manta to dan haka sai ka ce wane eh da na ci da hannun hagu sa hannun dama ka ji yadda ake tarbiyya haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri wata mata mai suna ummu salama tana da ƴaƴa sai ya ga umar din zai ci abinci ne ko kuma ya kuskure ne sai ya ce kai yaro idan zaka ci ka sa hannun damanka sannan ka ci gabanka sallallahu alaihi wasallam haka ake karantar da tarbiyya a hankali take shiga in ta shiga da ƙarfi sai ta fito da ƙarfi duk yaron da aka tarbiyance shi da duka ba zai ɗauka ba amma duka wani lokacin yakan zama mafita amma ba kullum ba misalin ƙwallo ce in ka buga ƙwallo ta daki bangon nan sai ta dawo da gudu ta koma inda ta fito ko ta wuce haka ne to haka tarbiyya take in ka tura ta ta shiga da ƙarfi sai ta yi tsalle ta dawo in ka tura ta a hankali sai ta je ta samu wuri ta zauna haka ƙwallo in ka turo ta sai ka ta samu wuri ta kwanciyar ta mun fahimci yadda ake tarbiya ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'ar musulmi ya tabbata kenan a wannan hadisi wanda al-imamu muslim ya ruwaito shi cewa shedan yana cin abinci yana kuma sha aljanu kenan ko to bari ku ji wani sirri idan ka aji abinci zaka ci aljani shedan zai shiga ya fita ya tabbatar ba kai bismillah ba ka san dalili dan ya ci dan kana yin bismillah ba zai iya ci ba to idan ya zo ya ga zaka ci sai ya ta shagaltar da kai ya ta shagaltar da kai sai ka fara tsaki cokalin ma ba a kawo kaza ba aikin banza ruwan ma ba sanyi sai ka ɗauka ka fara ci yawwa ya samu yadda yake so na fata an gane Dan haka duk yadda za ka ambaci sunan Allah idan ka manta baka ambaci sunan Allah ba fa wadhkur rabbaka idza nasita kana cikin cin abinci sai ka tuna sai ka ce bismillah fi awwalihi wa akhiri da sunan Allah tun daga farko har ƙarshe sai annabi ya ce in har akwai shedanin da ya fara ci saboda baka ambaci sunan Allah ba yanzu da kai haka sai ya amai ina fatar an gane to ku ji wannan hadisi da muslim ya rawaito daga sahabi Hudhaifa eh wannan kwamishina ne na sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace kunna idza hadarna ma annabi sallallahu alaihi wasallama ta'aman lam naba aydiyana hatta yabda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faya ah, ba'a ya dahu in aka aje abinci mu ƙanana ba ma fara sa hannu sai manzon Allah da yake babba ya sa hannu ka ji ladabi in aka aje abinci da manya za a ci ka bar manya su fara ci ba wayewar kai bane ba sunna bane ba civilization bane ko da ka zaɓu kana son ka ci sai ka ce ranka ya daɗe bismillah bismillah bismillah dan ya fara ya buɗe hanya kai ma sai ka ci amma kai ce to ciki na yunwa ka barin ciki kaza kaza kaza a'a sai ka bari babba ya fara ladabi ke. saboda cikin hadisin bukhari manzon Allah ya ce wanda duk baya jin tausayin ƙanana daga cikin manya kenan duk babban da bai jin tausayin ƙanana ba mu bashi duk ƙaramin da bai girmama manya ba mu bashi to sunnar manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam saboda haka yace wa inna habarna ma'ahu marratan fa'ama wata ran sai muka je za mu ci abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'at jariyatun sai wata yarinya ta taho ka annaha tudfa'u kama ana tunkudo ta kama ana ta sakiyarta fa zahabat li taba yadaha fi sai ta kokarin ta saka hannunta a abincin fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abiyadiha sai manzon Allah ya cafke hannunta thumma jaa arabiyun sannan sai wani ba ya taho ka annama yadfa'u yudfa'u kama ana tunkuda shi fa akhadha biyadihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya cafke hannun shi thumma qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana yastahillu ta'ama Allah ya zukura ismallahi alaihi shaitan yakan Allah ya zukura ismallahi alaihi shaitan yakan yi ƙoƙarin halatta abinci don ka ambaci sunan Allah a kan shi ina ma'anar haka ya yi ƙoƙarin yadda zai ya fara sa hannu sai ya fara ci daga ƙarshe sai mantar da masu cin abincin daga sunan Allah sai su ci gaba da ci tare kenan ma'anar wannan hadisin gata sai ce wa innahu ja'a bi hadhihi al-jariya liyastahilla biha shedan ne ya tunkudo waccan yarinya dan ya zo ya halatta ya sa ta halatta abincin ta sa hannunta ba tare da ambatan sunan Allah ba fa akhadtu bi yadiha manzon Allah yace sai na kama hannunta fa jaa bi hadha al-a'rabi sai kuma shedan ya sake tunkudo wancan ba kauye liyastahilla bihi fa akhadtu bi yadihi shi ma yayi kokarin ya saka ba kauyen ya sa abinci ya sa hannun shi yace shi ma sai na kama hannun shi wallazi nafsi biyadihi manzo Allah yace na rantsi da Allah wanda ya raina yake a hannun shi inna yadahu fi yadi sa'ad da na kama hannun wannan bakaune sa'ad da na kama hannun yarinyar nan sai manzo Allah yace to har hannun shedan din ma na kama gaba daya ma'ayadiha tare da hannun wannan yarinya tunda shedan ya je ya kama hannunta zai saka manzo Allah kuma sai zo sai ya ritsa hannun gaba ɗaya sai ya ce to ina rantsuwa da Allah da raina yake a hannun shi sa'ad da na kama hannun yarinyar na yace har da hannun shaidanin na kama gaba ɗaya wa da muslim fi riwayatihi al-imam muslim ya kara da cewa summa zakara smallahi wa akala sai manzon Allah ya ambaci sunan Allah sai ya bude sai ya fara cin abincin ina fatar mun gane wannan to kun ga wannan yana nuna mene kenan shedan yana cin abinci ko bai ci yana ci to ga kari jabiru dan abdullahi kamar da muslim ya rawaito yace ya ji manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara isma Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala ash-shaytan idan mai gida ya zo shiga gida ko in mutum ya zo shiga gidan shi sai ya ambaci sunan Allah to sai ainihin wato shedanu da suka biyo shi don hadisin haka ya zo a wata riwaya in mutum ya dawo daga kasuwa ko daga ofis sun shaidanu sai su rinka bin shi da ya zo kofar gida in ya ambaci sunan Allah sai wannan shaidani sai ce la mabita lakum wala asha yau fa ba ku da wurin kwana ku dangi da aka biyo oga ko ranka ya dade ko yalla bai ba ku kuma da abincin dare domin yayi bismillah da zai shiga gida an gane wa idza dakhala idan ku mai gida ya shiga gidan shi falam yadhkur ismallahi falam yadhkur inda dukhulihi bai ambaci sunan Allah ba wajen shiga gidan qala shaytan sai shaytan ya ce adraktumul mabita to dai an samu wurin kwana bari kuma a je abinci a ga yaya za a kare zai bismillah ko ko zai manta wa idza lam yadhkurillaha inda ta'ami in yaje cin abinci ko bai ambaci sunan Allah ba Kala sai shi da ke tafa da sauran tawagar shaitanin sai ce adraktumul mabita wal asha yau kun samu abinci kun samu wurin kwana hani allakum kenan ko wannan hadisi kamar yadda muka faɗi al musulmi muslim ya ruwaito shi to ya kai dan uwana musulmi kaga daga cikin fa'idar darasan nan da ake duniyar shaiɗanu da aljanu ka yau ta nuna maka ashe in ka dawo kasuwa ko ina ne akwai shaidanu da ke tafa da kai akwai wakilin su shi yake magana da su saboda irin yadda kake ayyuka wannan zai sa yanzu gobe da ka zo zaka shiga gidanka sai kai bismillah in ka isa kuma sai kai sallama an fahimci wannan da kyau idan kai haka kaga za su ci gaba da bin kafa shedanun ka kamanta za su ci gaba da bin ka dan kai sallama to za su samu afwan idan idan kai ambaci sunan Allah ba za su bi ka ba in baka ambaci sunan Allah ba za su ci gaba da bin ka in ka je cin abincin ka ambaci sunan Allah to suna da wurin kwana ba su da abinci ko to akwai gwagwarmaya wadda ta fi kowace hadari in ka zo jima'i nan ma kuma sai yi ƙoƙarin sanda ka sadu da matarka sai ku sadu da ita tare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce ɗayanku in ya zo saduwa da matar shi zai ce bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana da sunan Allah ya Allah ka nesanta mu daga shaidan ya Allah ka nesanta zuriya arzikin ɗa da zaka bamu daga shaidan manzo Allah ya ce shaidan ba zai taba cutar da shi ba to kaga a nan kuma ba zai samu saduwa da matarka ba ke to yanzu idan ka ambaci sunan Allah wajen shiga gida kaga ba za su shigo ba in baka ambata ba za su suna jiran abinci da jima'i in ka ambaci sunan Allah wurin abinci sai su jira jima'i in ka ambaci sunan Allah nan sai zama ba abinci ba wurin kwana ba jima'i idan baka ambaci sunan Allah wurin jima'i ba sai ku sadu da matarka shaiɗanu sun taya ka shine sai a samu ɗan ta gaban hadari ɗan iska ina fatar an gani shine sai a samu ɗan iska sirrin samun ɗan iska kenan jama'a ba wai yadda bahaushe yake cewa wai ga ɗan iska wai bunsuru aka yanka mishi a wajen suna wannan al'adar bahaushe ce ƙarya ne in kana da kuɗi in yi maka haihuwa ka yanka rago ya yi tinkiya ta yi bunsuru yi ɗan akuya ya yi cewa wai in an yanka wa yaro bunsuru shine sirrin ya zama mara kunya wannan ƙarya ne jama'a duk yan iskan duniyar nan galibi raguna aka yanka musu kuma gashi sun gallabi al'umma ina fatan an gane saboda haka idan kuka fahimci wannan karatu da kyau jama'a za ku ga akwai muhimmanci cikin sanin wannan ilimi saboda za ka kubuta daga sharroni waɗanda ke lalata maka rayuwa da kai da ainihin zuriyarka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wasu malamai sai suka ce wai aljanu ba sa ci ba sa sha sai aka ce kun yi kuskure mala'iku ne ke da wannan siffar mala'iku ba sa ci ba sa sha wasu malamai suka ce wasu aljanun suna ci suna sha amma fatalwa ita ce ba ta ci ba ta sha ka ji wani nau'i na nau'in aljanu wanda ɗazu da gangan na ki faɗi saboda ina so in yi magana ana fatalwa aljani ce jama'a amma yadda al'amarin yake asalin fatalwa hadisi ya zo da magana a cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne ɗaya daga cikin ku yana da shaidani tattare da shi ma'ana in aka haife ka yadda ainihin wato Allah zai kawo hafafa mala'iku da za su tsare ka ko shi ma iblis zai kawo nashi wakilin zai kawo shaidan a aje maka kana fadowa duniya fa kana fadowa cikin jini yanzu Allah ya sai wannan shaidani sai ya shafe ka shine sai yaro ya tsandare da kuka yanzu Allah ya mutum biyu ne kadai cikin ƴaƴan Adamu Allah bai musu bai ba da dama ba su ne annabi Isa da Maryam Maryam da annabi Isa da shaidan ya je zai taba su lokacin haihuwa sai ya taba mahaifar bai samu taba su ba me yasa saboda Hannatu mahaifiyar Maryamu kakar annabi isa da ta yunkuri za ta haifi maryamu sai ta ce wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah wannan ya ka tsare ta ita da zurriyata daga shaidanu shine sai Allah ya tsare maryamu da ita da ainihin annabi isa ka ji sirrin kenan hadisi ne sahihi cikin sahihul bukhari da muslim to idan ka fahimci wannan da kyau sai ka gane ashe sharrin shaidan ya kai ya zan akwai wakili da yake da shi a kan kowane ɗan adam don haka sahabbai suka ce yanzu manzon Allah kowa na da shaidani tattare da shi ya ce kowa suka ce hadda kai ke ne ya ce hadda ni ya ce sai dai Allah ya taimake ni ya shirya min da nawa ya musulunta baya umarni na da sharri sai alheri ne aka yi wa babban malami tambaya al'allamatul usaimin Allah ya ji kanshi aka ci ana gafarta malam ko ya halatta to ni ma in yi addu'a Allah ya shiryar da nawa shaytanin dan ya daina umarna da sharri sai ce a'a barin shi zaka yi in Allah ya so shirye shirin Allah ya so ya baka ku ta gwagwarmaya ku Ya yace dan annabi ma ba addu'a yayi <laughs> jama'a mun gane to kowanne dan adam akwai shaytanin aljani tattare da shi wannan aljani yana nan yana rayuwa tare da kai yana umarninka da mugun aiki imaninka da tarbiyyarka da tsarin Allah yana kiyaye ka wani lokacin ka fada don haka Allah ya ce wa in ma yanzaghannaka min mina shaytani nazgun fasta billah idan shaiɗan ya dan fizge ka sai kai bar maza ka ce a'udhu billah ka saba da a'udhu billah an fahimci wannan da kyau to in ka fahimci wannan bayanin nawa da kyau wannan shedanin da aka haɗa ka da shi tun san da aka haife ka ka ji hadisi ya tabbata akan shi to shine yake jurewa ya zama fatalwa idan ka mutu fatalwa ita ce alhul da larabci to shine yake jura ya zama fatalwa idan ka mutu sai je zaman shi a kabarinka a kan kabarinka in dare sai ya rinka fitowa yana tsorata mutane amma wani abin mamaki da sunanka kuma sai rinka cewa shi ne kai waɗanda ba su san ilimin aljanun nan da muke magana ba sai ce ah ba wani ya mutu ba eh to wallahi ku je makabartar da daddare za ku ga yana fitowa to wannan aljanun ne shine bahaushe ke cewa fatalwa sai ya fito da siffofi na ban tsoro amma da kamanninka da komai yana kuma da'awar shi ne kai kun fahimci wannan shine fatalwa idan Allah ya so ya jarabci wani ɗanka ko ‘yarka ko ‘ya'yanka sai wannan aljanin sai zo sai ya shige su idan ya shige su yana cutar da su ran da aka samu aka yi karatun alkur'ani aka ritsa shi naka ce kai waye sai ce ni ne babanta sai ce ah, ai babanta ya rasu sai ce a ina kabari aka taso ni ne babanta to wanda bai da ilimin aljanu sai ya rikide a'a fatalwa ce ta uban ka ji yadda karatun yake ba uban ba ne mamaci baya dawowa amma wannan aljanin ne zai dawo ya rinka wannan da'awar ku karanta littafin alamul jinni wa shayatin na addoktor suleiman ashkar ta ga gamsasshen bayani akan fatalwa ɗinnan da ne Allah maɗaukakin sarki ya mana taimako to kun ji yadda sirrin fatalwa take to yanzu a ƙarƙashin haka in ka hata da fatalwa kamata ka ji tsoro kenan ko kaɗan sai ka tsaya kawai kai ta awuzi ka karanta alkur'ani ka karanta ayatul kursi ka karanta falaki da nasu ka ce matso <laughs> ina fatar an gani ba wani dalili eh? kurwa ita ce kurwa cewa na an kama kurwar shi za mu zo yi magana akan kurwa sai na zo zan yi magana mayu tukuna zan yi magana mayu a cikin babin asiri zan yi mai maita insha Allah don duk harkar tana da alaka da shaidanu da aljanu amma yanzu kun ji a fatalwa ta zo to in ka gamu da fatalwa gaskiya ne ana gamuwa da fatalwa ka je yawon ka na banza ka dawo can dogarawa ka zo baka hauro hayin ojo sai kawai sai ka ji ana ka a baya sai ka hangi mutum can sama in ka ruga da gudu oho da ya durkusa zai cafo ka kawai natsuwa za ka yi كفر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان amma wallahi in ka sake kace zaka gudu Allah wallahi Allah ne kawai zai tsare ka dan haka ake so ka dan iya wani abu na alqur'ani kar ka zauna ba baka san komai ba ran da matsala ta zo ka rasa inda zaka kama ko kuma idan ka shagalci da duniya karatun Allah da kai biya watsi na islamiyyar da kai biya watsi ka samu kanka ga yawon ya kaje sulma silma fim kaje yawon yan mata kaje yawon fikini ka kaza ka zo ka samu kanka irin wannan saboda dan adam jama'a wallahi in ba kariyar Allah ba da ta imani da yake samu wallahi shaidanu ne ke kawo mishi hari dama da hagu bari gaya maka har mutuwa in ka zo yi shaidan ba zai rabu da kai ba ya zo cikin hadisi sahihi da al-Imam abu da ya rawaito manzo Allah ya nuna cewa in ka zo mutuwa aljani yakan make ka dan kada ka faɗi kalmar shahada ya maka baƙin ciki sai an zara ran sannan sai ya fita shi ba ya maka mugunta kenan shi yasa annabi yake addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-hadmi wal gharqi wa an yatakhabbatani shaytanu 'inda al-maut Allah ka tsare ni kada ruwa ya cinye ni kada gini ya danne ni ya Allah ka tsare ni kada aljani ya buge ni shaydani sanda zan mutu kaga in baka iya qur'ani da sunna ba ka shiga fitina ka shiga rikici saboda haka jama'a kowa ya je koyi alqur'ani da sunna duk wata hayaniya ka bar musu ka ce hayaniya an dade ana yi ta ishe mu yanzu qur'ani da hadisi kawai muke so ba wani hayaniya in ba haka ba wallahi baka da tsari jama'a don waɗannan bayanan da muke ba tsorata ku muke ba jama'a ba muna ba ku labarin wasu abubuwa bane don ku tsoratu amma muna son ku san haƙiƙanin al'amarin ne to yaya za a bullo shi yasa muke kawo Adda wa dawa cuta da maganin in aka ce fatalwa gaskiya ce madadin ka tsorata kana korin dan goma ne kana karkashin gabar kubanni ne kana kaza kaza madadin ka tsorata sai aka ce maka ga mafita haba kana musulmi baka iya ayatul kursi ba baka iya falaki da nasi ba da me kake sallah baka iya a'udhu billahi ba to in ka iya waɗannan abubuwan sun ishe ka Allah ya taimake mu duk za mu zo za a yi magana waɗannan abubuwan insha Allah wani ne ya ce wai akan ga wasu a makka kuma bayan ko sun mutu bayan ko suna nan sai a ce a an gan shi da shi aka yi sallar eh, juma'a a makka ko da shi aka yi hawan arfa in kuka yi haƙuri darasin ne yana da faɗi jama'a muna ɗiba kaɗan kaɗan ne kar ku mamaki sai nan da baɗi za a gama don karatun ne namu fluctuation yake kamar gsm in aka yi yanzu nan rumi rumi ko ban ka zo sai ga ƙarshen ta ba kowa ya tafi ina yana can ya yi boko kuma yana can ya tafi yau da shi kenan haka abin yake to saboda haka a yi hakuri za mu zo kan abubuwa da yawa insha Allah don haka ingantacciyar magana dai ita ce aljanu suna ci suna sha an fahimci wannan da kyau jama'a shin ko aljanu maza da mata ne eh aljanu maza da mata ne dalili shine nassin alqur'ani da kanshi ya nuna mana cewa afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu auliya amin duni wa hum lakum adu ya ku yan adam sai ku dauki iblis da zurriyar shi su zama su ne masoyan ni kuma ku mai da ni naki ana samun zurriya ta yaya hanyar mace da namiji Allahumma in ba zurriya irin yadda aka samu Adamu da Hawwa'u da kuma Annabi Isa ba bayan haka duk wata halitta wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn Allah ya ce komai da an halicci nau'i biyu ne hatta wutar lantarki sai kaga ga layi biyu ne hanya ɗaya ba za ta yi ba wayar tarho sai ka ga layi biyu ce ɗaya ba za ta yi ba komai yana da negative da positive da namiji da mace to aljanu ma maza da mata ne saboda hadisin ɗazu da na faɗi wanda bukhari da muslim suka ruwaito annabi yana addu'a yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi allah ka tsare daga shaiɗanu maza da mata kaga wannan ya nuna shaiɗanu aljanu waɗanne iri ne maza da mata ne kuma suna haihuwa kuma kaji suna jima'i suna yin duk waɗannan abubuwa ina fatar an gane yana daga cikin <coughs> munin halittar shaidani a nan ba aljani ba shaidani mun ce za mu zo mu bambanci. shaidani yana da ƙaho guda biyu shaidan yana da ƙaho guda biyu dalilin wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah ya ce inna shamsa ta baina karnai shaitan wa taghribu baina karnai shaitan rana tana bullowa ne tsakanin kahonnin shaitan guda biyu hakanan tana faduwa tsakanin kahonnin shaitan ina ma'anar wannan hadisin idan rana ta taho za ta bullo sai shaitan ya je in gizo masu bautar rana sai su mata sujuda shi kuma sai ya je sai ya sa kahonnin shi sai su raba rana din haka sai zama kungawa suke wa sujuda rana amma sun hada haddawa hadda shaitan to haka ni ta tafi za ta faɗi don haka aka hana ka kai sallah wadda babu gaira babu sabab a wannan lokaci wannan ainihin hadisin ma al-imam bukhari da muslim su suka ruwaito shi shin ko aljanu suna rikida jama'a aljanu suna rikida su zama mutane ɗazu na ce mai yiwa da ke kusa da kai ɗin nan duba shi da kyau ta <laughs> iya yiwa ba mutum ba ne ka dube shi da kyau ka taba ganin shi eh mana wani abu ya faru a masallacin na muka zo mune wata mata karatun alkur'ani sai aljani ya halarto zai giggiwa zan kwada mishi mari yace dan Allah malam ka tsaya wallahi ni ma almajirin ka ne nace uwa ka ina kake zuwa makaranta yace wallahi duk karatun ahkamul jana'iz da ake ina nan wajen rediyon nan a zaune yace bayan rediyon ne yake zama inda nake sa rediyo yace ne yake zama ai da kasar ya yadu malam sai daga kowa ya ba wuri shiru malam suna rikida suna zama mutane jama'a ai qur'ani ya gaya mana akwai wani gwarzo sadauki ne a lokacin jahiliya sunan shi surakatu ibnu malik al-mudlaji sadauki ne in har ya shiga yaƙi ya tama muku to kawai kowa ma yana sakin jiki cewa to ku ne za ku ci gari sai aka zo yaƙin badar jama'a da aka zo yaƙin badar sai shaidan ya je sai ya rikida da ya rikida sai ya zama mutum kuma mutumin sai ya ɗauki surar surakatu ibnu malik ya shigo kayan yaƙi malam ya haɗu ya har haɗe ƙuraisha suka ce eh surakatu ya ce wa inni jarun lakun ku zo ni mai oga yau a gaba suka ce eh suka ce sai ɗibe su sai da aka je tsakiyar filin badar za a fara bugawa subhanallah yakin badar Allah ne kawai ya kawo abun malam inda ba a yakin badar ba jama'a da wahala yanzu da ana wa'azi nan da wahala da tuni ana ba a sallah a duniya an yi wa musulmi tattali da makaman kare dangi za a je a kashe su kawai manzan Allah ya ji labarin ga su can za su wuce sun je sun yi kasuwanci sun kwaso dukiya sun kwaso kayan yaƙi sai ce ku fita ku je ku tare su wani bai karya ba wani ba silifa ce fita muje wani ba makami fita Allah ne zai yi abin shi fita wanda biya kasa zuwa ce ke sai zauna rago mu wuce aka tafi aka je da aka tsaya malam musulmi suna kallon kafirai kafirai suna kallon musulmi sai Allah ya rinka maida waɗannan kafirai suka rinka raguwa a idan musulmi suna ganin kai dan waɗannan ma a halin su kuma kafiran sun ninka musulmin ninkin ba ninkin amma sai Allah ya saukar da mu'ujiza da karama saboda imani da suka yi da fiyayyen halitta jama'a sallallahu alaihi wasallam suka fita za su yi yaƙi sai aka ce a fara mubaraza tukuna a fara bugin buga sai wani ƙato mai suna amr bin wad wani sangwame mai malam ya fito daga cikin kafirai ya ce a zo a buga ka sahabbai suka daga kai su ce kai hanya ina sai haidar ali haidara eh. sai ali ka danga kusan yaƙi sai ya fito ya ce haba ina ya fito sai shi wannan gumurzun kafiri ya kalle shi ya ce haba aliyu ni ai sa'an babanka ne ni abokin babanka ne aliyu ya ce ai ba magana sa'a nan nan kafirci ne da musulunci Allahu akbar eh daga lokacin ne ake ce mishi haidar haidar din shine gadanga kusan yaƙi in aka kafa ba ja da baya ba ta tunkukuwa to shine aliyu to sai dina ali Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mushi yarda sai kawai sai suka fara bugi in buga da wannan kafiri da aliyu ya mushi wata tukulluma a tsakiyar maɗigashi sai mutu tukulluma ya mushi a tsakiyar maɗiga malam sai kashe shi daga nan aliyu ya buɗe fage kenan sai aka hargitse eh an kashe wani eh to a daidai wannan lokaci su kuma waɗanda ke baya sai suka ga surakatu bin malik suka ce ai ko an kashe wani ga surakatu nan ashe shedan ne ya rikide ya zama mutum ya ɗauki surar surakatu ya ce ku zo mu je wa in ni jarun lakum ni ne naku yau ni zai kaban ku ni ne kaza suka taho suna tsalle malam suna aikin da surakatu ya zo yaki mun ci mun gama sai da aka zo tsakiya sai ga mala'iku na zuba ƙasa suna zubowa daga sama sai kwashe da gudu ya juya suka ce ya ya suraqatu yace rama za ta la Ya ce ina ganin abin da ba ku gani ina jin tsoron Allah ashe ɗan ne Aljani ne ya rikida wannan nassin aya alqur'ani ce a cikin alqur'ani ya tabbatar da aljani yana rikida ya zama mutum kuma ya ɗauki surar wani to me kake musu in baka san ilimi baka ce baka sani ba sai ka zauna lafiya ka zaunar da musulmi lafiya ina tabbatar muku da cewa wanda duk ya hakikanta cewa babu aljanu nan cikin mu yayi kuskure akwai muminai cikin su suna mu'amala suna zuwa su cika su suna zuwa su yi kaza suna zuwa su yi kaza har fushi da makami suna zuwa su yi kwarai da gaske eh. ina fatar mun gane ba abin da ba sa yi ba abin da ba sa yi suna rikida su sai su fashi da makami mun lura da wasu jikin wata mara lafiya sun faɗi suka ce hanyar lagos hanyar ina ne suna tsayawa su je su fashi da makami yan sanda su zo a yi a ritsa a ritsa suka ce kawai ba san aljanu ba mu sai mu rikida kawai mu tashi mu ba su wuri mu ne musu dariya ba inda za a kama duk inda aka yi a ritsa a ritsa ba mutane bane suna sata suna sata akwai wani yusuf da ibrahim aljanu ne suka rikida je suka yi sata suka saci gulagulai suka saci kuɗi da aka zo aka ritsa su wahala ta musu yawa suka ce gaskiya saboda Allah gwalagwalai kam suna jidda na ce to imar maza ka je ka ɗauko su ka mai da su inda ka ɗauke su a nan nan nan aka yi haka a nan gidana aka yi wannan rukuya 1997 kasa ɗin yana ya ɗauko ya je ya mayar sai ya dawo ya ce ya mayar nan take sai aka buga waya gidan a bauchi ne kin tana an ɗauke miki gwalagwalai ta ce eh, me yasa baki faɗa ba ta ce ita ce uwar gida kar ta faɗa abu ya zama fitina ana girmama ta don haka ta haƙura to je kiki duba wurin ta duba kin gan su yace yace eh, labari sai na zo <laughs> bayani sai ya zo a gaban mijin aka yi matan biyu ne wannan aka kawo wannan kuma tana gida to da aka ritsa su sai to kuɗi kuma ba suka ce to kuɗi kam sai dai a yafe mana dan mun kashe su na ce me kuka suka ce eh, yan siyan mu na samari muka rikida da la'asar mu dan je mu sai jeans da t-shirt mu dan yi gayin mu ma mu gaba kuma shikenan mu je mu koma mu rikida kaga me za ka yi musu akan wannan tun daga qur'ani ya ce suna rikida ba abin da za ka yi musu ina fatar mun gane to qur'ani kenan jama'a hadisi fa mu shiga cikin sahihul bukhari da muslim daga babban sahabi malamin hadisin sahabbai al-imamu abu huraira Addausi ya ce watan azumi ya kama in ji abu huraira sai manzan Allah ya ce in je in tattaro zakafin da kai wato ita zakafin da kai ba ma yadda malikiya suka faɗi ba cewa ana iya bayar da ita kwana biyu ko kwana ɗaya kafin sallah a'a in yau aka fara azumi yau da rana ko to da daddare in ka so zaka iya fitar da zakafin da kai don ita zakafin da kai ana ba da ita ne saboda ta zama ciyarwa ga talakawa kuma ta zama tsarkakewa ga shi mai azumi daga wasu kurakurai da su da baka da yayi tunda kayi azumi guda ɗaya to zakafin da kai ta hau kanka yin azumin ka kwaya ɗaya zakafin da kai ta hau kanka karanta fathul bari sharhin sahih al-bukhari mujalladi na goma zaka ga waɗannan bayanan da nake don wannan hadisin da zan karanta na taɓa zama na tsuntsunto fa'idojin shi mun karanta a karatun littafin as-sarimul battar to idan kun gane wannan jama'a sai abu huraira ya ce azumi ya shiga sai annabi ya kafa shi shine shugaban kwamitin tattara zaka. sai ya je inda ya tattaro zakar da kai sai yana da sto sai ya je tara ya ce to da ya tara zakar da kai shi kadai yake da mabudi nan sai zo sai ya bude sai ga an ɗiba to sai ya fara tunanin ya aka yi wani ne ya je ya saci mabudin ko wani ne ya je aka kera mai ko yaya aka yi sai abu huraira sai ya je sai ya ainihin kafa fako yana jira yana gadi ya ce can sai ya ga wata dabba ta taho giwa gadan-gadan ya ce sai ga ta rikida ta zama wani dattijo ya ce kawai sai ya ga kawai dattijon ya raɓi ƙofar kawai sai ya ga ya ɓace ya ce can kawai sai ya sake ganin dattijon nan ya fito da kwandon abinci haka a hannu ya ce sai je sai ram ya kama shi ya ce na kama ka ka ji maza ke haka muke so ka yi sai kama shi haka muke so ka yi eh. sai kama shi abu hurera ya ce da na kama shi na ce Allah ya kama ka dama kai kake mini satar amanar da aka bani sai ce kai haƙuri yunwa ta damu gidana ga iyalai da yawa sannan ba ni da hali ga talauci ka taimake ni amma ba zan sake dawowa ba abu huraira ya ce to shikenan tunda ba za ka sake dawowa ba na sake ka ya bar mai abincin ko ya kyale shi wannan sai an zo karatun fiqihu a wuce yanzu karatun aqida ne ma'ana an ka kama ɓarawo, ya ce yunwa ce kaza kaza za ka bar mai ko ka za ka karbe in ka so ka bar mai za ka iya bar mai in ka karbe fa kai rashin imani a akwai tafsili ai mun ce fiqhu ko to bari mu dan taba kada malaman fiqhu suka ce idan dukiyar gwamnati ce ko wani abu na gwamnati ne a ce wannan gona ce ta gwamnati sai aka kama wani ya je ya sato hatsi da ya sato hatsi din zai zo ya ci ne yunwa talauci yunwa ta bugi kasa in aka kama shi aka ce sai a bashi da wannan kuma a dubi halin da yake ciki ma sai a ƙara mushi idan wata ta individual ce ta wane ce to sai in wanan ya yarda sai aka ce amma kuma gwamnati za ta iya shigowa ne gwamnati wane ya kama ɓarawon gwaiba ya cika kwando guda me yasa yunwa ake yi shi yasa ka saci gwaiba na rasa abin da za mu ci ne a gida shine ne na sata ba ganin da ɗanyu da nunannu da burburi da menene kaza kaza shine sai a kama shi aka yi shi police station aka ce a irin wannan hali sai gwamnati ta shigo in aka tabbatar yunwa ta faɗo wa garin ne mutane na ci da kansu da kyar sai gwamnati ta biya wannan abin da ya sata yanzu ba a magana yanke hannu tukuna fa sai ta biya abin da ya sata sannan kuma sai ta ƙara mishi magana yanke hannu dama an ɗauke ta domin imam malik ya ce idan yunwa ta daki ƙasa to ana ɗauke hukuncin haddi na yanke hannu ba a yanke hannu to yanzu najeriya ko an kama barawo za a yanke hannun shi kenan ko kuwa yunwa bata jiki najeriya ba to wannan sai a tambayi hukuma abinci ko hmm. Allah ya taimaka to abu hurora sai ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wurin annabi sai annabi ya ce ma fa'ala asirukal bariha barawon da ka kama jiya ya kuka yi sai ce yayi kukan talauci da yunwa na ji tausayin shi na sake shi sai manzo Allah ya ce zai dawo Abu Hurairah ya ce tunda manzo Allah ya ce zai dawo sai na san zai dawo ya ce sai na je na kafa na tsare sai gashi ya dawo kuwa sai na sake kama shi Abu Hurairah ya ce muka sake irin ta jiya na sake kyale shi ya ce to rana ta uku da na kama shi tunda annabi ya ce zai dawo nan ma ya ce ya yi juyin duniya na ce ba zan sake shi ba sai ya ce to tsaya zan baka makarina zan baka maganina da ni da irina ce me yace ayatul kursi in ka karanta ta da safe Allah zai tsare ka daga shaidanu har zuwa yamma ta in ka karanta ta da yamma Allah zai tsare ka daga shaidanu har gari ya waye sahabbai kuma suna son alheri nan da nan ya ji wannan falala sai ya karba amma bai fara aiki da ita ba sai da ya je yana neman approval annabi ya yadda ko ba ya yadda ba ya sa hannu ko ya soke sai annabi sallallahu alaihi sallama saboda cikakken adalci da rashin son zuciya da rashin kungiyanci da ɗarikanci, da mazhabanci da ƙabilanci annabi ba shi da zalunci eh, annabi sai ya ce sadaqaka wa huwa kabubun ya ce gaskiya shedan ya gaya maka ayatul kursi tana maganin shedanu amma shi makaryaci ne amma abin da ya faɗi gaskiya ne haka ake so kai ne dan kungiya sai wane ya faɗi kaza shi ba dan kungiya bane kuma kai ka san kazan gaskiya ne sai ta ce gaskiya ne sai dai ba namu bane eh to kaga ka faɗi gaskiya ba naku ne kuma ka tabbatar da gaskiya amma a'a wani ne ya faɗa eh ƙarya ne a'a wani ne ya faɗa a gaskiya ne to ka ɓata saboda ka zama mai son zuciya kawai wani yaro ne dan ƙungiyar izalan jos sai aka samu matsala shikenan da ya fara fahimtar sunna ta gaskiya dan izalan jos dariƙa suke yi fa kuma jama'a izalar jos in ba namu nan zariya ba su ne suke da dama dama duk inda ka kada izalar jos a kasar nan jama'a sun koma sun zama yan dariƙa saboda tsabar son zuciya ne kawai ya shigo musu na nan zariya ne suke dama dama wasu suka dan daure su runguma hannu suka dan yi sallama biyu da makamanta amma in ba haka ba duk inda ka samu izalar jos zaka samu tsabar son zuciya ne yaron da ya gane sirrin su in yi abu suka yi kaza sai ya ce a'a na ji ne mala abubakar gumi ya faɗa to da ya ce malam abubakar gumi sai sai a ah, to kenan, babu a ina a yaushe da kaza yanzu kungiyar izalar jos gaba ɗaya tana sukar ɗage wando da cika gemu in ka cika gemu sai su zage ka da ka ɗage wando sai suna sukar ɗage wando kuma ɗage wando yana nan cikin karatun iya usunna me yasa saboda mu salafiya muna ɗage wando to kaga dariƙa kenan in dariƙa ne muka ji suna sukan mu muna ɗage wando suna da wani ɗagaggen wandon ka da wani gemun ka a halin karatun yana nan iya usunna to kaga kuma ka ce dan izala shi ma yana suka kaga ya zama dan dariƙa ismailiya kenan to dan haka ku yan Kaduna sai ku yi kokari ko ku zama kuna riko da sunna ba haka ba kuma sai ku shiga zama yan dariƙun kenan Allah ya kiyaye saboda haka a takaice Abu Huraira a nan yanzu yana nuna mana adalcin annabi kenan shine kowa ya san shaidan makaryaci ne amma makaryaci yakan zo da abin da yake gaskiya ne in aka gane gaskiya ne sai a ce maganar gaskiya ce yanzu jama'a manzo Allah zai ce ayatul kursi ƙarya ce saboda shaidan ya faɗa sai ce gaskiya ce tana maganin shedanu da safe da daddare amma shi dai makaryaci ne kaga adalci kenan haka al-imamu aliyu ibnu abdullahi ibnul madini babban malamin bukhari aka zo aka ce ala gafarta malam wai ɗalibai suna cewa babanka abdullahi ba a karɓan hadisi wurin shi yana da rauni sai ya shiru sai ya ɗaga kai ya ce gaskiya ne ya ce abi za'ifun za ta akhudu anhu babana mai rauni ne ka ku karɓi hadisi wurin shi ya ce Allah baya jin kunyar gaskiya ku karanta littafin tahzibut tahzib ko tahzibul kamal na al-hafiz al-mizzi shi yasa malaman hadisi kowa yake rikici da su saboda duk wanda bai bi tafarkin malaman hadisi ba sai ka kama shi da wani burbushin san zuciya burbushin son zuciya amma malamin hadisi gaskiya ta tabbata eh shi yasa sai a ce an kasa gane mu yan wace kungiya ne yau ya goyi bayan ɗariƙa gobe ya goyi bayan shi'a jibi ya goyi bayan izala gobe ya ce kiristoci gaskiya a'a maganar mu muke dubawa maganar muke dubawa kirista in ya faɗi kaza ya zama gaskiya ne sai mu ce gaskiya ne idan ɗan a ya faɗi kaza gaskiya ne sai mu ce gaskiya ne nan salmanu rushid ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya kowane ahli suna ya san hukuncin zagin annabi hukuncin ridda ne kisa ba wanda zai ɗage sai muka ce gaskiya ne dan ne gaskiya haka karatun yake ko a izalan haka yake karanta raddul azhan amma sai izala suka ce a to tunda Khomeini ya faɗa to a ce ƙarya ne muka ce ƙarya kuke gaskiya ne abin da Khomeini ya faɗi amma shi dan shi'a ne sai an tsaya ma gaskiya to wannan shine ya mai da mu salafiyya din domin su salaf din kun ji duk inda gaskiya take za su faɗa ko da makareci ne ya faɗi ko kafiri ne ko ɗan bidi'a ne to ma da muka zo muna haka ai shine salafiyancin to sai a ce a ah, to an rasa ina suke yau ya ce kaza Abinda da Sheikh Dahir Bauchi ya faɗi gaskiya ne gobe kuma ya ce abinda gumi ya faɗi ma gaskiya ne eh gaskiyar ce ai inda ƙarya ce ko gumi ne ya faɗi zamu ce ƙarya ce inda gaskiya ce ko Dahir Bauchi ya faɗi zamu ce amma ai kowa san gumi namu ne ɗari bisa ɗari amma ba mu rufe idan mu akan shi cewa duk abin da ya faɗa shine wahayi min indillahi ba wannan shine salafiyancin shine ku zama mutanen kirki Allah ne ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu aidilu huwa aqrabu littaqwa Allah ya ce dan kuna kin mutane kar kiyayyar da kuke musu ta sa ku ki adalci ku yi adalci shi zai kai ku ga tsoron Allah yanzu duk ne ya rikita mu a Najeriya san zuciya ne ya rikita mu shi yasa in Allah ya so Da a wasu salafiya ita ce jirgin ruwan annabi nuhu a najeriya da sauran insha Allah ba son zuciya adalci muke cewa a yi wa kowa adalci kowa a bashi uzuri kowa akwai alheri akwai kuskure akwai sharri tattare da shi to duk wanda mutum ya sai a tsaya amma saboda ba ka son shi sai ka ce kaza ne saboda kana son shi sai ka ce kaza Allah ya ji kan ibnul qayyim a cikin littafin shi madarijus salikina shi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sarki ya tabbata ga Allah kaji fa wannan aya ce aka yi mata mujalladi uku ana sharhi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin wannan littafin yace abin da ya hallaka mutanen duniya kakaf wanda duk kaga ya hallaka yace so ne ko ki saboda tsabar son da kake wa wane duk abin da ya faɗa sai ka gaskiya ne ka hallaka saboda tsabar kin da kake wane sai ka ce duk abin da ya faɗa ƙarya ne ka yi kuskure to salaf da muka ce muna bin tafarkinsu su duk inda gaskiya ta zo ko maƙiyinsu ne sai su ce gaskiya ce misali imamul bukhari ya rawaito hadisi a cikin babu fadli muawiya aka tambayi abdullahi dan abbas kowa ya san abdullahi dan abbas yana bangaren sayyidina ali ne amma da aka tambaye shi aka ce ala ta malam muawiya in ya zo sallah raka'a ɗaya yake yi sallar wutiri nan kuma malikiya ba ɗaya ba ce to gaskiya ne ko ba gaskiya ba to mu'awiya ma ɗaya yake yi gal wutiri sai ce gaskiya ne ya dace da sunna ya ce kuma kai baka san sahabi ba ne malamin fiƙihu amma fa ba sa shiri da mu'awiya da za su haɗu da mu'awiya ƙarshen ta bugi in buga za a yi amma abin da mu'awiya ne da ike gaskiya ne daga annabi ne sai ce gaskiya ne in kai ne sai ka ce ha ba da Allah wani kuma kada Allah wani fata kawai shirme a'a ba haka a salaf salaf mutanen kirki ne adalci to duk wanda zai zama salafi to dole sai ya tsaya duk inda ya ga gaskiya to sai ya faɗa saboda haka da aka samu wasu bayan Allah suka yi sallar juma'a ta dace da idi sai suka fita suka yi idi juma'a ta zo daidai yau idi yau juma'a sai suka je suka yi sallar idi da safe sai ba su fita juma'a ba ba su yi azahar ba suka jira da asar ta yi waɗannan mutanen su abdullahi ɗan zubair ne yana ainihin eh, eh, sarauta a makka sai aka tafi ƙasar kufa ta iraki aka cewa wa abdullahi dan abbas yan uwanku da ke makka kaga ashe har suna faɗan amma sun yadda yan uwan juna ne yan uwanku da ke makka yau juma'a ta kama ɗaya da idi da suka yi idi ba su yi juma'a ba sai ce ya dace da sunna amma fa faɗa ake yi ba a shiri karanta blogul marami hadisi ne sahihi to abinda muke kiran ku kenan jama'a najeriya an yi rikici dariƙa zala wane ne wane ne duk abin da ya kawo shine tsabar kin allah ne ya kawo to sai muka ce yanzu mu mun zo muna da'awa zuwa ga abin da ɗan fodiyo ya kira zuwa gare shi karanta ƙarshen littafin ɗan fodiyo shafi na ƙarshe tamyizul muslimina min kafirina ya ce abin da zai zaunar da musulmi lafiya shine karanta alkur'ani karanta hadisai karanta tarihin salafu da kuma kwaikwayar yadda suka rayu mai risala ma ya ce wattiba'u salafi waqtifa'u atharihim ya ce abi salafu a bibi kuma tafarkin yadda suka rayu haka ya faɗi farkon littafin ƙarshen littafin ma haka ya faɗi to mu abin da muka ce kenan mun ɗaukar kanmu za mu bi wannan tafarkin don haka wata ran za ku ce yau mun ji albani kuma yana karanta ishiriniya ito eh, me laifin ishiriniya waƙe ne yaban annabi ne waƙe kuma yaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba kafirci ba ne ba bid'a ba ce hasali ma sunna ce manzo Allah yana da mawaka irin su Hassan ibn Sabiti yana da mawaka irin su Abdullahi ibn Rawaha har yana jinjina musu har ta kai haccauta ike musu ai muna da mawakin manzon Allah nan mu ma a nan Kano malam Bashir dan dabu ai yayi manzon Allah wata waka da na ji daɗi malam ya shadda na siya yadi goma Na ce a kai mishi yayo mai gidan mu waka da sallah kwarai da gaske sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki baiwa falleliya mai suna siri na ƙanwar mariya ya bai wa ainihin hassan ibn sabitin saboda ya mai waka Sau da haka babu laifi amma mawaki ne irin shata ko dan kwairo mai molo wannan ba abin da ya haɗa ka da shi amma mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya mujazafa in ya wuce kamar yadda shi alfazazi cikin ishiriniyar yana wucewa ya yi abin da ba daidai ba sai ka ce nan Allah ya yafe mai amma ya yi waƙe ya yabi annabi to daidai ne amma kuma zan zauna ba zan karanta qur'ani ba sai kullum in zama ni ne malam mai yafe in ta ainihin a a'a ba za ka bar qur'ani ba in an taba za a taba a yabi manzon Allah amma a yabi Allah kuma wala zikrullahi kaga an daidaita abu kenan amma aka zo aka yi zalunci aka ce alfazazi eh, wani bai rabe ne ma wai alfa ne haka aka faɗi 1970 zuwa 80 ba wani bai rabe ne sunan shi alfa ne ne ake cewa alfazazi shi yasa wata na kawo cikakken tarihin shi alfazaz ai angosu ce a ƙasar andalus al-andalusi al-gharnati garin ɗaya da al-imam shatibi mai littafin nazmi na waƙen eh, abin nan eh, karatun Ya yayi waƙe ya yabi manzon Allah yau shekaru ɗari tara da suka wuce ya zauna kan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan waƙe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga yanzu an yi adalci to in dan izala ya ji wannan magana mai son zuciya sai ce dan me za a faɗa haka in dan dare ya ji sai ce dan me za a faɗa haka dan shi dan izala so yake a ce shirinya kafirci ce shi kuma dan dare so yake a ce duka abin da ke ciki daidai ne sai muka ce a dube ta da ido na adalci mana abin da zai zaunar da mu lafiya kenan jama'a wannan abin da ba ku so wallahi ko mun mutu ko muna da rai in kuna son kasar ta zauna lafiya wallahi sai kun dawo kan shi Shi ne ya zama kawai za a dubi gaskiya ne saboda ita gaskiya ce ba dan wane ne ya faɗi ba za a dubi ƙarya ƙarya ce ba dan wane ya faɗi ba amma har aka koma abin da wane ya faɗi shine gaskiya abin da wane ya faɗi shine ƙarya shikenan kun shiga rikici kuma ƙasar ku ba za ta taɓa zama lafiya ba kuma wallahi farawa aka yi kafirai sai sun tasa ku gaba sai sun yi rugurugu da ku in kuka tsaya a haka don haka dole bin tafarkin salaf ɗin nan da muke cewa a dawo abu tafarkin su in ba ku gane abin da muke nufi ba ku tambaye mu mana in ba ku gane ba ku tafi kan intanet mana muna zuba manufofin mu da yaruka da yawa saboda me kowa ya ga cece manufar mu ba kungiya bace ba mazhaba bace ba dariqa bace ina ma'anar bin salafiyanci shine a tsaya irin yadda annabi da sahabbai suka rayu sun yi fada su ma tsakanin su sun saba sun yi rikici amma rikicin bai hana a fahimci juna ba ba a sa son zuciya ba da ni da kai ba ma shiri amma na ga ɗanka ya taso sai in kira shi in ce kai e zo kaga wance ya tace ce ka zo ka neme ta amma fa ba ma shiri da uban fa sai ce ka je ka gaya babanka shikenan sai je sai gaya baban shi in aka zo aka hada a sallah eh yaro ya zo ya gaya mini an ce za a bashi ya sai ce eh haka suke yi ba a shiri amma ba a kin juna sai aka bar shi dan ya ta gantaka shi shi kadai ba sai dai tasiri to amma mu a yanzu mutum yayi fatawa kawai ya saba maka kenan a ba zai karatu masallacin mu ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba ina ina sunna anan dole ku je ku karanta sunna a wurin waɗanda suka san sunna sani na haƙiƙa sannan ku fita daga rikici in ba haka ba idan zafi ya zafi kona kanka kake haka wutar jahannama annabi ya ce da tararaka tararaka ta ci ta cinye sai ta koma tana cin kanta to haka in ka cika zafi ba ka aunawa to kenan sai ka zama khawariji dama haka abin yake idan ahli sunna yana san addini yana son sunna in ya ƙi karatu ya ɗauki zafi to sai zama khawariji duk abin da aka yi sai ce kaza kafirci ne in kuma ya cika sauƙi ba karatu shine sai koma sai lalace ya zama sufi mai bin ɗariku to me adalci shine kana son sunna to kai karatu ka san ilimi ka san shi a yadda yake sai ka zauna lafiya amma in ba haka ba za ku ta samun kanku a matsala yanzu in ka ɗauki case study ka ɗauki wannan ishiriniya da na faɗi ko alburda ta zama maka misali duk ɗan ɗariƙa sai ce duk abin da ke alburda gaskiya ne ɗan izala sai ce kuma duk ƙarya ce to in ka zauna da shi ka tambaye shi <clears throat> kai ka karanta ishiriniya ka karanta ɗan ɗarani ka karanta hamziya bai sani ba baka san abin da ke ciki ba amma ka ce kafirci ce ka yi wauta kai kuma da kake karantawa ka san abin da ake cewa da kake karanta halilan ya ujan bil muhasabi wanzila ba daidai ma kake karanta ba halilan ya ujan kai ka iya karanta amma ba daidai ba ka san ma'anar a'a to kai ma karkai saurin cewa daidai ce yanzu sai an samo ƙwararren malami gogaggen malami Ya sa ku yi ƙoƙari ku zama ku sami ilimi kafin ku zama malamai haka sai na umar ya ce ya ce kai ƙoƙari kafin a ce maka ala gafata malam kafin a ce ranka ya daɗe kai ƙoƙari ka zama ka yi karatu in ba haka ba ka tara rawani ga malin malin ga alkyabba in ka ce ala gafata malam sai ka karbi kuma ba komai a kanka sai majina Allah ya kiyaye jama'a aljanu suna rikida su zama mutane saboda hadisin abu huraira ko yanzu wannan hadisi dalili ne akan ga aljani ya rikida ya zama giwa ya zama mutum ko to kar kai mamaki dan an ce maka ainihin aljani yana rikida wannan shine ainihin wato saƙon dama da muke so mu isar a ƙarƙashin ainihin wannan gaba ɗin jama'a Allah maɗaukakin sarki ya mana taimako to in kun fahimci waɗannan matsalolin da kyau abin tambaya yanzu a nan shine <clears throat> akwai wasu dabbobi da ke ganin aljanu a saurara akwai wasu dabbobi da ke ganin aljanu a saurara jama'a daga cikin dabbobin da ke ganin aljanu akwai jaki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kuka ji jaki ya yi kuka to shaidani ya gani sai ku yi a'uzu billahi idan kuka ji zakara ya yi cara shi kuma mala'ika ya gani kaga wannan ya nuna cikin dabbobi a waɗanda suke ganin aljanu kenan to wannan ya nuna kenan ɗan adam baya ganin aljani to in ka ce dan adam na ganin aljani ko bai gani sai a ce a'a abin yana buƙatar bayanai saboda maganganun baya da muka yi idan aljani yana nan a iskar shi to dan adam baya ganin shi don haka wannan nassin qur'ani da ya magana a shi abin da yake nufi kenan in dai har aljani yana nan a surar shi ta iska to dan adam baya ganin shi amma ko ka san wani abin mamaki Ɗan adam baya ganin aljani idan yana cikin surar iska amma kuma zai iya magana ya ji Shi ne abin da ke faruwa sai ka je sai ka ji ana magana da kai a jikin kuka ko a jikin abin nan tumfafiya sai ka ji ana magana da kai to ibnu kasirin ma kamar yadda zamu kawo in mun zo gaba insha Allah ya taba kawo inda ga muryar aljani a mashi wani tabi'i yace ya ji ga aljanin yana magana da su amma kuma ba su gan shi ba yana kuka lafiya yace yunwa yunwa eh me kuka fi so yace shinkafa da aka kawo shinkafa aka bashi ya ce sai muka ga kawai ana ɗaukar loma loma kafin nan an cinye yana cikin tafsirin ibnu kasiri ko mun gane wannan da kyau to idan kuka fahimci wannan da kyau sai ka gane ashe aljani in ya rikida ya zama wata halitta za a iya ganin shi shi yasa muka ce ɗazu za ka iya ganin shi a mutum za ka iya ganin shi in ya zama kura ko miciji ko kunama ko makamantan haka amma in dai yana iska to ba za ka ainihin taɓa iya ganin shi ba yanzu matsala ɗaya ta rage wadda insha Allahu ta'ala ita ce za mu ainihin tattauna amma kafinta shine ku sani da cewa aljanu mun ce sun riga mu zama a duniya ko sun samu ilmomi masu yawa ko to sun yi nisa a wajen kimiyya da fasaha jama'a tuntuni aljanu suna da kere-kere waɗanda suke yi na tashi sama kamar jiragen sama suna da ainihin wato kere-kere waɗanda suke na yin nutso a ƙasa amma fata na ce kere-kere na faɗi ne don ka fahimta su ilimin su ya kai ba sai kere-kere ba ba sai an kera ba Aljami da kanshi yanzu in ya so ya je america yanzu sai ya je dawo qur'ani ya gaya mana haka an samu wani kasaitaccen sarki kuma annabi sunan shi sulaiman yana da yan fada daga ciki akwai tsuntsaye zakaru kaza kaza sai zan akwai alhuda-huda alhuda-huda sai ya tafi yawo bai nemi izinin ranka ya daɗe ba shi kuma annabi Sulaiman in ya zo saboda sarauta ana cikin tafiya kawai sai ya tsaya a rana sai ya zauna saboda tsabar sarauta sai tsuntsaye sai su kale a sama kawai sai su hada fuka-fukansu ne martaba kenan ka ji fa kawai ana tafiya a rana saboda tsabar sarauta sai kawai ya zauna a rana ba zai magana ba kuma kawai ku kusan yadda za ku yi inuwa sai su har hada fuka-fukansu sai su yi mishi inuwa to ka san akwai a fada akwai gulma akwai tsegumi akwai guntsugulu a fada sai da gangan aka bar wurin alhuda-huda da gangan sai annabi Suleimani sai ga rana ya ce lafiya maliya la'ar alhuda-huda ya banga alhuda-huda ba <laughs> sai aka ce ah, to ranka ya daɗe yau bai ka gani <laughs> dama kar a ce muna abin nan ne ga mu manyan fada yau bai ka gani akwai guntsugulu a fada na faɗa wanga sai kawai alhuda-hudan nan ya fahimci an haɗa mai sharri tunda shi ma tsohon ɗan fada ne dan haka annabi suleiman ya yi fushi ya yi faɗa ya yi maganganu ya ce in ya zo sai na yanka shi sai in ya zo da bayani can sai ga alhuda-huda yawwa to ranka ya daɗe gashi gashi nan gashi nan ka bayyana labai a rana ka bayyana eh, labai a rana ba ku girma manya kaza kaza kaza aka kama shi to da ya san dama an kulla mishi to da ya zo sai ya zo da labari mai tsaga zuciya da aka ce daga ina kake sai ce in e ahattu bima lam tuhib bihi ya yace ranka ya dade na gano abin da baka taɓa gani ba waji ituka min saba'in bi naba'in yaqin na zo da labarin gaskiya daga saba yace inni wajadtu ra'atan tamlikuhu mai mulki ka zo kana ba wani babban mai mulki ka ce wata mata na samu ta ne musu sarauta wa utiyat min kulli shay'in komai na duniya tana da shi ranka dare komai to kaji kuma dan fadar ka yana faɗin komai to wato ya rena naka kenan ya rikice kenan sai ce wala ha arshin azim tana da wani katafaran gadon sarauta baka taba ganin shi ba ma ranka dare dan Nabi Sulaiman ya ji ya rikice gaba daya to kaga anan duk da ya gama ba da labarin nan menene sakamakon labarin sai annabi Sulaiman ya ce waye zai je zo da wannan gadan tsakanin tafiyan nan kamar misalin da nake muku ne kamar daga Port Harcourt ne zuwa Maiduguri tsawon Najeriya kenan gaba ɗaya. sai ce waye sai wani aljani qala ifritun min aljinni sai wani hatsabibin aljani ya ce ana atika bihi Kabla an taquma min maqamika kafin a tashi fada zan zo da shi sai annabi suleiman ya ga kai ina son in ga gadon ne yanzu sai aka ce qala allazi indahu ilmun min alkitabi sai wani ashe yayi karatu yayi iya littafi ka ji fa'ida ilimi ko ka ji aljanu ma wanda ya karatu yafi wanda bai karatu ba wanda ya iya ci da karfi shi ifritu da ƙarfi ya iya ci shi kuma wancan malami ne shine sirrin da ake so ka gane kare wannan in ya iya karatu aka koya mai farauta in ya je buge ka same shi a tsaye aka ce zaka ci amma in ka same shi tsaye da wani jahili majuhuli da baka san shi ba baka san ina ya karatu ba aka ce ba za ka ci ba ta haramta tunda jahili ya tsaya a kai a'udhu billahi jahili ka tuba ka ji jahilin kare in ya tsaya a gurin tsayawa fa bai taba ba tsayawa kawai shikenan dabba ta haramta saboda me malami ya kashe sai wani jahili ya zo ya tsaya a gefe shikenan ta zama haram kare wanda shi ne kaskantacce cikin dabbobi amma kaga ashe in aka karantar da shi ya samu daraja kar ka tsaya da jahilci dan uwana saboda haka wannan wanda yake da ilimi na littafi sai ya ce ranka ya dade ni zan zo da shi kafin ka kifta ido kuma ni ne karfi ne ba zai subuce ba zan ɗauko shi amin kuma ba abin da zan sace a jiki kafin a kifta ido kawai ya kawo gadon gashi nan ya aje gaban sarki sai aka rubuta takarda tunda yanzu an zo da gadon nata da take ji da shi sai suleiman ya rubuta takarda aka ba alhuda huda yanzu diplomasiya ta faru kenan tsakanin gwamnatin suleiman da gwamnatin bilkis aka ce ka je ka kai mata aka nannaɗe ai shi yasa bahaushe yake cewa wai alhuda huda malami ne ya haddace qur'ani duk bishiyar da ya tsaya ya sauke izu sittin kai bahaushe ƙarya ne ƙarya ne an gane annabi suleiman ya sa huda huda ya tafi huda huda kuma da ya je shi ma sai ya mata yadda abin zai razana ta tana zaune a fada sai ya zo sai ya zo daidai tsakiyar kanta kawai sai ya je takarda sai ta faɗo kanta da ta buɗe ta gani sai ta ga innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa musulmi na. sai ce to sarakunan fada kun ga dai wasiƙa an jeho mini daga annabi Suleman kuma ya fara da bismillahir rahmanir rahim ya ce banda girman kai sai wani bafade mai zafin kai sai ya ce shi din ne muna da ƙarfi muna da sojoji sai ta ce a'a innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun yace kai kai hankali kaga waɗannan sarakuna suka shigo garin nan sai sun yi kace kace da garin mu kuma sai sun kaskantar da mu abin da ni nake gani a hada kyauta a je a kai mishi a tuba da aka hada kyauta aka je aka kai mishi yace shi za a yaudara da dukiya ya ku malamai kunji idan ka so shimfiɗa da waka sai aka maka ambula sai aka maka buhun shinkafa eh haka malam bakar gumi ya faɗi wa'azi yi zafi tsakanin lokacin mulkin gawan suka kai ƙara gawan ya kira shi ya ce sun kawo ƙararka malam bakar gumi ya ce to sai su zauna mu zauna sai mu tattauna da shi kai ko da ba musulmi bane ai cikin hausa ka girma a nan lagos street fa gawan ya girma fa mai gidan shi yana nan ban san ko ya rasu wanda ya koya mai gyaran keke gawan bahaushe ne gar nan lagos street gyaran keken hawa gawan aure ya nema a nan ɗin ya nemi bahaushe ya ban gari sai aka ce arne ne ba za a bashi ba shi yasa ya fushi ya je shiga soja albani mai tarihi an fahimci wannan da farko ina fata an gane to da tafiya ce tafiya sai malam bakar gumi ya ce sai mu haɗa su a haɗa mu mana mu tattauna gawan ya ce to ya ce ku haɗu a zauna a tattauna suka ce an ce ka hana shi wa'azi kana cewa kaza kaza gawan ya kira malawa bakar gumi ya ce sun ce ba za su zauna da kai ba sai malam ya ce sai a banne in ɗora faɗi ai da sakwatanci in ci gaba da faɗi to a lokacin ne ya ce sai gawan ya ce mishi don Allah don ka zauna lafiya da 'yan uwanka idan kuɗi kake so za mu baka in mulki kake so za mu baka abin da kake so sai malam ya ce shi abu ɗaya yake so ya ce baka faɗa ba ya ce me ya ce abin da in ci gaba da faɗar gaskiya shikenan gawan ya ce shikenan sai ka ci gaba kasar ɗin yana nan a nan ina da shi malam da kanshi ya faɗi wannan tarihin ba riwaya ba ce saboda haka duk sanda wa'azi ya wa'azi sai a ce aje a gaishe shi aje a kai mai ambulan aje a kai mai buhun shinkafa kuma barin gaya muku malamai da sun baku sai su fara buga waya su ce mun ba na kaza mun ba haka suka yi wani malami babban malami duk gari shine babban malami na baki ɗaya suna bashi miliyan talatin kawai sai suka bugawa wasu da yake zuwa ya wa tafsiri yanzu malamin ku ya banna mun bashi miliyan talatin shi wanda aka buga sai ya ce kai wani ba zai karɓi kuɗi ba kai ina wa da ya fi ƙarfi sai ya buga waya ya tambayi wani kawai sai suka ranka ya suka je sai ya ce an bashi shikenan tun daga ran nan da awa suna ta mutu a garin ku yi haƙuri jama'a ku je ku nemi aikin yi ku je ku samu tarihin sarkin Kano Abdullahi sarkin Kano Suleimanu sarkin Fulani na farko idan gari ya waye yana noman albasa da ‘yar fatanya shi ta noman albasa sai ya rataya ta sai ya fito sai ce na aje Kano na ɗauki rafi wa'ana ya aje sarauta Kano ya ɗauki rafi sai na abubakar da aka naɗa shi khalifa ya zan ba su bashi cefane da zai ishe shi me yayi dama dillali ne gari ya waye sai kwaso a tamfofin shi ya zubo aka aka ce ranka da ina za ka ce kasuwanci ya ce ba ku bani cefane zai ishe ni ba zan zauna in hada da ƙarya ne ya ce zan je in kasuwanci in dare a zo a buɗe fada umar ya ce a to in rikice faru da ranar sarki kuma ce to to sai aka zauna aka yi aka daidaita aka yi sani mushi albashi da ya ishe shi kun ku rayu da yunwa ɗan hodiyo sana'a yake yi mun kawo muku yana kiwon kaji yana kiwon dabbobi yana noma yana saka igwai duk gari ya waye sai a je ya saka ya tifka igiyoyi na ɗaura jaki da awaki tarnaki sai a ɗiba a siyar bayan azahar sai a je a yi cefa ne a je a siyo raw material shine kabar da za a yi gobe ɗaya kashin kuma sai a je a sai abin da za a taimaka addini abdullahi gwandu kanin dan fodiyo shine gwamnan kebbi na yanzu kenan to a wancan lokacin kebbi kenan abdullahi gwandu garin sile sile yana gwamna fa ya karbi aikin dawa noman dawa na wani talaka za a bashi sile wuni guda gwamna fa his excellency wallahi wannan shine through his excellency khalisan nake cewa abdullahi gwandu his excellency amma silo fa za a biya shi zai je ya noma yana noman kardajiya wato iccen dawa ya yanke shi jini ya ci gaba da zuba har ya rasu babban malami ne abdullahi gwandu scientist mathematician amma kaga yana gwamna yana da baiwa sunanta katambale za a dama mishi fura ta zo ta ce ranka ya daɗe yau babu nuno a government house ga fura ya ce ka tambale sai a dama da ruwa gwamna gwamna ya sha fura da ruwa duk ina fulanin da ke ƙasar gwandu ba sai a je a shaƙe wani ba ne a jawo saniya a sha ba amma wallahi ba za su ci haramun ba ku ji tsoron Allah malamai idan malamai suka lalace wallahi ƙasa ta lalace wallahi Najeriya ta lalace ne yanzu saboda malamai sun lalace malam bakar gumi ya mutu ya bar mana amana mu ci amana shi tun malamin sunna da bai tsaya gaskiya bai karɓi kuɗi ya ci amanar gumi wallahi kuwa ku tsaya ku faɗi gaskiya ku mutu da yunwa ku mutu ramammu har gumi ya mutu rawanin kanshi bai kai naira ɗari biyu ba amma wallahi yana da halin a bashi ya sanya rawanin alharini motar shi tsohuwa ce sai da aka zo da ƙarfi aka kwace ta aka kawo sabuwa amma ku yanzu duk kun karɓe abin duniya kun kasa faɗar gaskiya har in albani da ja'afar sun faɗi gaskiya sai ku je ku ce ƙarya suke yara ne ka taɓa ganin yaro da furfura eh? ya kamata ku ji tsoron Allah wallahi mutanen da kadai ake sa rai su iya gyara Najeriya su ne malamai in malamai suka kasa faɗin gaskiya jama'a waye rage kuma waɗannan sarakunan yanzu wallahi jikinsu ya yi sanyi suna jiran a gaya musu gaskiya ne wallahi ni da wani sarki a nan kasar yake ce mu yace wallahi malam yanzu ba mu son tsafi ba mu son bid'a mun ji wa'azi amma ku ji tsoron Allah ku faɗa mana gaskiya wallahi sai na ji jiki na yana rawa saboda wannan baka gaya mai gaskiya ba wallahi wuta zaka da kanshi yace ce mun wallahi ba mu son tsafi ba mu son bid'a amma ku ji tsoron Allah ku gaya mana gaskiya kuma kadai kasusuwa ne muke zuwa mun je za mu wuce mu ce da Allah gashi a miƙa mai martaba a ce muna gaishe shi da haka ne ya fahimci abin aka je aka cire abubuwan tsafi a gidan shi ya ce to ku ji tsoron Allah ku gaya mana gaskiya ku faɗa mana sunna sarki ya faɗi haka malami kuma yana jin tsoron ya faɗi gaskiya ba rashin kunya muke muku ba ba iskanci bane ba shashanci bane wallahi so muke Najeriya ta gyaru babu ƙasar da muke jin daɗin ta irin Najeriya babu ƙasar da zaka je ka tara mutane haka kana wa'azi duk duniya in ba Najeriya ba haura Niger ka gani na haura kwata nan wallahi baka isa ba to malamai ku faɗi gaskiya yanzu 'yan boko 'yan siyasa sarakuna kowa jikin shi ya san yana jiran malamai a faɗa mana gaskiya to sai a faɗi gaskiyar in an faɗi gaskiyar za su bi domin mun ga misalai da yawa gaskiyar suke nema saboda haka kun ji to wannan na kawo wannan ne don ka san dalili ɗaya kawai gashi saboda ilimin da wannan aljani yake da shi kafin kiftawa har ya ya ɗauko wannan gado yanzu dan adam yana da wannan ilimin har yanzu dan adam ba shi da wannan ilimi, domin ko jirgi mafi gudu concord ba zai iya wannan ba a ce cikin kiftawa daga fatakol ya je mai duguri ya ɗauko gado ya dawo a ƙarya ne concord ba zai iya wannan to wannan fa technology na aljanu tun zamanin annabi suleiman kenan kun ga yanzu sun wuce nan saboda haka aljanu suna da ilimin da yake ilimin ya kece ilimin ainihin dan adam ina fatar an gane jama'ar musulmi ga wata sanarwa kafin a tashi wannan shine ƙarshen kasar na biyu insha Allah kuma a nan za a saurara wannan laccar sai jibi za a ci gaba wanda a saurara don Allah akwai sanarwa mai muhimmanci akwai gaba mai muhimmanci wadda za mu tashi akai ita ce nau'in aljanu mai bambanci tsakanin ifrit da shefan da sauransu akan haka za mu tashi sanarwar ita ce gama wata matsala ce ta faru a Najeriya ko kuma take faruwa kuma duk duniya tana faruwa ba sabon abu bane